يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان اعلموا أن هذه الخطبة تكون على الثبات وأسبابه لعلنا نكون ممن ثبتهم الله تبارك وتعالى على الحمد نحتاج إلى الثبات في هذا الوقت الذي نرى فيه فتنا كدفع الليل المظلم فتنا ربما لو فكر فيها الرجل العاقل لشرد ذهنه وانخلع قلبه مما يرى اعلموا أيها الإخوة أن الثبات على الحق والتمسك به من صفات المؤمنين الصادقين قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء قال صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف شاء ثم قال اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يا مقلب القلوب طبق قلبي على دينك قال انس قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا بك وبما جئت به هل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء أخرجه الترمذي وابن ماجه أيها الإخوة المسلون اعلموا أنه على قدر ثبات العبد على الصراط الذي نسبه الله تبارك وتعالى لعباده في هذه الدار يكون ثباته على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا أنا في مكة الدين المسلم الدين الذي لا تقول سوى الله تبارك وتعالى الله شيء يسبي أبو موسى سنة محمد صلى الله عليه وسلم شيء من جلسة wanda ya aiko don ya kawo mutane wannan sako na wannan addini ka da wannan ka da cewa annabi isa bawa ne na Allah ba ɗani na Allah ba ka da wannan maryam baiwa ce da Allah ba mata ce da Allah ba ka da wannan to addinin musulunci addinin da ke koyar da kyawawan ɗabi'u da abubuwa masu kyau da haka ne za ka shige shi akwai kalmar da za ka faɗa ni ma kuma in na faɗe shi ka faɗa وفي أشهد أن لا إله إلا الله وفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن محمدا أن أشهد أن محمدا rasulullah da wannan kalma ta shiga cikin musulunci ta yi da cewa babu abin bauta sa bisa cancanta ce Allah tabaraka wa ta'ala sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne za ku yi abubuwa na addini a dan ya zanto cewa ka bautata wa Allah akan ilimi akan yadda yake so Allah mu dokin sarki ya tabbatar da kai akan shari'a Allah mu dokin sarki mu ya tabbatar da mu akan shari'a Allah ya sa mu shiga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani suna ka wani ne da sunanka a da me sunanka ok wani suna kake so cikin sunan musulunci Zaɓuwan wanda ma eh? ibrahim to da yau sunanka ibrahim da yau sunanka ibrahim allah maɗaukin sarki ya shirya da kai irin shirya da allah ya bawa wa annabi ibrahim وعلى قدر سيره على هذا الصراط في الدنيا يكون سيره على ذلك الصراط فمنهم من يمر مر البرق ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش ومنهم من يسقط في جهنم وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولهذا نحن في اليوم ندعو الله تبارك وتعالى مرات ومرات أن يثبتنا على صراط المستقيم ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى هذا أيها الإخوة عليكم أن تجتهدوا في أخذ أسباب الثبات والتمسك بها لأن سنن الله ثابتة لا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا أيها الإخوة الأعزاء اعلموا أن من أسباب حصول الثبات على الحق والهدى والدين والتقى أولا الشعور بالفقر إلى تثبيت الله تبارك وتعالى لأنه لا غنى لنا عن تثبيته طرفة عين قال تعالى ولولا أن ثبتناك لكن كدت تركن إليهم شيئا قليلا ثانيا من أسباب الثبات على الخير والصلاح الإيمان بالله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ثالثا ومن أسباب الثبات على الطاعة والخير ترك الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الزارق حين يسرق وحين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الظنون أخرجه أحمد وابن ماجه رابعا من أسباب الثبات على الإسلام والإيمان الإقبال على كتاب الله تبارك وتعالى تلاوة وتعلما وتعليما وعملا وتدبرا قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين خامسا من أسباب الثبات على الإسلام والإيمان عدم الأمن من مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ثالثا من أسباب الثبات على الهدى والحق سؤال الله تبارك وتعالى التثبيت ولهذا ترى في من تقدم من المؤمنين أسوة حسنة فإن من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سابعا من أسباب الثبات على الإيمان نصر دين الله تبارك وتعالى قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ثامنا من أسباب الثبات على الهدى الرجوع إلى الحق الرجوع إلى أهل الحق والتقى من العلماء والدعاء يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظلول وضاقت بنا الأرض أتينا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا فيذهب ذلك كله عنا وينقلب انشراها وقوة ويقينا وطمانينة تاسعا من أسباب الثبات على الحق الصبر على الطاعة والصبر على المعاصي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا خيرا وأوسى خير وأوسى من الصبر أخرجه مسلم عاشرا من أسباب الثبات على العبد ترك الظلم قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الهاجة عشر من أسباب الثبات على الدين والإيمان كثرة ذكر الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا, والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت أخرجه في البخاري وعلى هذا أمر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره تعالى فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا بارك الله لي ولكم في هذا الكتاب الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين باينك يقوى wannan hutuba ta mu mai albarka tana kira ƴan uwana a cikin imani da musulunci da cewa lalle mu sani cewa wannan hutuba za su magana ne akan abin da ya shafi tabbata akan hanyar Allah da kuma abubuwan da in kai rubo da shi za ka samu tabbata a hanyar Allah ta baraka wa ta'ala lallai muna buƙatuwa zuwa ga wato Allah ya tabbatar da mu akan hanyarsa a irin wannan lokaci da bikin tunu suka yawa kai ka ce yanki ne na wani dare mai duhu lokacin da bikin tunu suka yi yawa wanda na dan adam zai tabbatar da a akan cewa waɗannan fitintunin zai ringa tintintini a kansu da kwakwalwarta ta riga ta tafi da zuciyarsa ba ta iya ɗaukan waɗannan abubuwa da suke faruwa a daidai wannan zamani ba ya ɗan uwa sai dai mu sani cewa tabbata akan gaskiya da riko a ga gaskiya da riko da tabbata din akan gaskiya wannan iya daga cikin aiki na muminai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya yarda cewa idan kai imani ka rayu akan imani to Allah zai tabbatar da kai a gidan duniya ba tare da kaɓata ba kamar yadda Allah maɗaukin sarki kuma zai tabbatar da kai a ranar alkiyama lokacin da za a yi matan tambaya Allah ya faɗa yake sabbitul lahu alladhina amanu bil qawli sabit Allah yana tabbatar da waɗanda suka yi imani da magana tabbatacciya ma'ana su tsaya akan kalmar la ilaha illallah ba tare da sun kauce mata ba su je lahira ai musu hukunci irin wanda za a yi hukunci na kalmar la ilaha illallah amma Allah ya ce wa yudillu Allahu zalimin Allah yana kasar da mutanen da suke azzalumai ne wa yaf'alu Allahu ma sha. sannan Allah madauki sarki yana aikata abin da yake ya ɗan uwa mu sani cewa waɗannan zukata na bayi gaba ɗaya dukan suna tsakankanin 'yan yatsun Allah ne guda biyu ma'ana Allah na iya juya zuciyar mutum yadda ya so ya juya ka in ya so ya juyar da zuciyarka ka ga ka kashi fa akan shari'a daidai da daidai in kuma ya so ya juyar da ita ka tafi akan bata wannan Allah yana da ikon yin wannan wannan ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam Yadda bana zukatan bayi gaba daya suna tsakanin ɗan yatsun Allah tabaraka wa ta'ala guda biyu ma'ana kamar zuciya ce guda ɗaya Allah yana juya ta yadda ya ga dama sai annabi ta salama ya addu'a yace ya ubangiji mai juya zukata ka juyar da zukatanmu akan ɗa'arka, ma'ana sai ka rinka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala akan cewa lallai ya juyar da taka zuciyar akan hanyar tabbata kullum sai ka rinka yin addu'a kullum sai ka rinka roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shirya sannan wannan hadisin ya tabbatar mana da sifa ta Allah tabaraka wa ta'ala akan cewa Allah ta'ala yana da jin yaji amma yaya yan yatsun Allah ce wallahi mu sani ba amma tunda Allah tabaraka wa ta'ala yace yana da ɗan yatsu to mu kuma mun yadda cewa yana da su amma shi ya san yadda shi ya yan kuwa. mu sani cewa ana san da ke ba mu labari cewa annabi salama yana yawa a cikin addu'a yana cewa ya mai juye zuciya ka juyar da zuciya ta akan addininka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan addu'a ana san da ce sai ke ya ma'aikin Allah mun yi imani da kai ko mun yi imani da abin da ka zo da shi amma duk da haka kana tsoron wani abu akan mu annabi wasallam yake eh ina tsoron wani abu akan ma'ana ko da ka yi imani da annabi sallama ka yi imani da abin da ya zo da shi to kuma sai ka jage da bin addinin da kuma yin addu'ar Allah ya tabbatar da kai akan addini sai ka jage da wannan ba lafiya sai aka baka na cewa kana cewa ka imani kai abin da ka dama ba a'a sai ka tafi akan addinin sannan kuma sai ka dage cikin dare da rana kana roƙon Allah tabaraka wata ala ya tabbatar da kai akan wannan addinin har karshen ya rayuwarka shi ta Allah ke wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al ni. ka dage da bauta ta wa ubangijin ka sai mutuwa ta zo ta same ka kar ka yadda kai ta kashi kar ka yadda kai wata to an san ma da annabi sallama ya mai haka sai annabi sama ya ce lalle zukata suna tsakanin yatsun Allah guda biyu yana juya su yadda ya ga dama yana juya su yadda ya ga dama ya kuwa. mutane gwargwadon yadda ka tsaya akan tafarkin da Allah baraka wa ta'ala ya dora mu akan wannan duniya shi ne tafarkin yin addini akan qur'ani da sunna akan fahimtar magabata gwargwadon biyayya da qur'ani gwargwadon biyayya ka da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidan duniya gwargwadon yadda za ka samu damar ƙetare shira'i da za a kafa a ranar alkiyama za ka ranar alkiyama wani ya ya wuce kamar walkiya wani kamar kyaftawar ido wani kamar iska wani kuma zai wuce ne yana tafiya wani kuma yana tafiya zai wuce ne yana dan gindi wani kuma yana tafiya ana fuzgo shi yana tafiya ana jawo shi da tsallake amma wani kuma dole sai ya fada karkashin siradin wannan shine wutar jahannam amma ranar ba cin hanci ake bayarwa ba ranar ba ta asubanci ne da wata kabila ko wata jam'iyya a'a abin da zai tabbatar da kai shine imani da aiki na kai duk wanda ya gudanar da rayuwar sai kula da imani sannan ya rayu akan ayyuka na gari to shi ne zai samu damar wucewa yadda Allah madaukin sarki ya so ya wuce da haka amma in babu imani tare da kai babu ayyuka na gari tare da kai kar ka dauka a cikin gurin za ka iya samun nasara domin babban abin da ke ba dan adam nasara a ranar alkiyama shine imani da aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im innal ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula da imani ne da aiki da gani ya ɗan uwa mu sani Allah madauki sarki zai ba mu sakamako da gwargwadon aikin da muka aikata da haka za ka kullum mukan yi addu'a mu roƙi Allah abin da nake roƙon Allah shine ihdinas siratal mustaqim ya ubangiji ka shirya da mu ka tabbatar da mu akan tafarkin kan mikakke tafarki mikakke wani ne tafarki mikakke da kanka zaka ce siratal ladina an'amta alaihim ya ubangiji tafarkin da nake so ka shiryar da ni ka tabbatar da ni a kansa shi ne tafarkin waɗanda ka yi nima a gare su waye Allah ya nima a gare su sai Allah ya bamu labarin cikin suratul nisa yadda wa man yuti Allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa as-siddiqin wa as-su'ada'i wa as-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima ma'ana wadanda Allah ya nima akan su shine annabawa من النبيين والصديقين والصديقين والشهداء والشهيدين والصالحين لباين الله نجد معنى ولا تبركين كيسو duk wanda kake roƙon tafarkinsa kuma sai ka yi kwaikwayi aiki irin nasa yanzu idan kana son ka haddace alƙur'ani sai ka kwaikwayi hanyar da masu haddace ƙur'ani ke bi ta za ka in kana so ka yi digiri a wani disiplin na boko sai ka bi hanyar da masu bin wannan ke bi sannan ka je ka yi digiri na boko in kana so ka iya kasuwa ka samu kuɗi sai ka bi hanyoyin da 'yan kasuwa ke bi sannan za ka samu ba wai kawai roƙo za ka yi ka zauna a gida ba shi sa annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai menene alaƙa su da ubangiji shi ne sun yadda su bayi ne abin da yake so zaɓi to kai ma sai ka zama haka in ka zama haka sannan addu'ar da kake ta injina siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad ta amfana ta kada ba tafarkin yahudawa ba wanda Allah ya fushi da su ba tafarkin nasara ba kaga dole sai ka guji duk wani hanya ta yahudawa sai ka guje ta wannan shi yake nuna cewa kana kan shirya sai ka guji duk wata hanya ta nasarawa wannan shi yake nuna cewa hanyar da kake so ita ce siratan ladina an'amta alai amma ba ka da abokin koyi sai ba yahude ba ka da abokin koyi sai ba nasare ba wanda yake mulke ka kai irin su kuma ka zo ka ce da Allah in dinas siratan mustaqim kai ba ka san kana yaudarar kanka don ba za ka iya yaudara Allah ba ya ɗan kuwa ya zama wajibi a gare mu mu yi riko da dalilan da suke sa Allah ya tabbatar da mutum akan hanya ta gaskiya mu sani hanyar Allah tabbatar da ce ba ta canjawa walan tajida li sunnatillahi tabdila ba za ka taba samun hanyar Allah ta canja ba kamar yadda waɗancan siddiƙai da annabawa da shahidai da salihai suka fi wannan hanyar suka samu wannan darajar hanyar ba ta canja ba kai ma ita za ka bi sai ka samu wato kwacin kwaci ko kusa da irin darajar shi ne dai Allah ya sa ka a gidan aljanna shi ne Allah ya tabbatar da kai a gidan duniya to hanyar Allah ba ta canjawa waɗannan abubuwan da za mu lissafa da wasu ma da mu kawo ba su ne abubuwan da waɗannan bayan Allah suka riko da su Allah ya ba su kima ya ba su daraja kai ma in kana neman kima da daraja to waɗannan abubuwa su za ka riko da su ya ɗan uwa mu sani abu na farko shi ne a ranka ka rinka jin kana san Allah ya tabbatar da kai ka rinka jin kana san Allah ya tabbatar da kai akan hanyar gaskiya in da gaske a zuciyarka kana san Allah ya tabbatar da kai akan hanyar gaskiya to za ka bi hanyar da ake samun tabbata za ka guji hanyar da ake samun zamewa za ka yi haka ne gwargwadon ikonka domin dukkan ba wanda yake bukatuwa ba wanda yake wadatuwa zuwa ga Allah ya tabbatar da shi tunda hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ce ba dan ya tabbatar da shi ba to ya kusa ya karkata zuwa ga waɗanda ba su da gaskiya walau la an tabbatna laqad kunta talqanu ilaihim sai ta ne shay'an kalila ya manzar sallama ya an karkata ya je zuwa gare shi amma me yasa da je zuwa gare shi ba saboda Allah ya tabbatar da shi a kai kai ma in ka baka gane ba sai idan Allah ya tabbatar da kai Mai zai hana kuma ka dame shi ne ka zauna a kan hanyar Allah kai riko da sababi ka ringa roƙon Allah sai Allah ya tabbatar da ya yan uwa abu na biyu da zai taimaka mana wajen tabbata akan hanyar imani da addini shi ne jin imani da Allah duk wani abu da yake imani ne mu bi shi duk wani abu wanda ba imani bane mu rabu da shi ma'ana mu ringa bayan imani da muka yi kuma mu ringa aiki dan ya ce walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi da ace su din suna aiki da abin da ake musu wa'azi da shi da kana khairan lahum da hakan ya ce ya zame musu mafi alkhairi wa ashadda tasdida da ya fi tsanani wajen tabbatar da shi. a ce abin da zai sa ka tabbata shi ne aiki da abin da Allah yake kai nesantar abin da Allah yake ka bari yin aiki da wa'azi na gaskiya to wannan shine zai sa ka tabbata akan hanyar shari'a Allah ya tabbatar da mu abu na shida na abu na uku iya daga cikin abin da zai sa ɗan adam ya tabbata akan imani akan da'ar Allah shine daina zunubi manyan su da ƙanana kai iya kokarinka ka ga cewa ba ka aikata zunubi babba ba ka aikata zunubi karami shi sa yake mai jina ba yadda za a yi a lokacin da yake jina ya zama yana da imani haka mai zaka haka mai shan giya ma'ana duk lokacin da suka zo suke aikata wannan zunubi ba su da imani da za su wuce a wannan lokacin to da ba su da imani kaga nan in kuma baka aikata ba fa kaga imanin ka yana nan inkanta a gurin ka da haka ne tantar zunubi manya da kanana yana taimakawa dan adam wajen ya zanto cewa ya tabbata akan hanyar gaskiya shi da annabi sallama ya hana mu wato raina zunubai ya hana mu raina zunubai yanda zaka zo ka ce mutum yana so ya dafa gurasa ko yana so ya dafa abinci mai yiwa kara ɗaya ba zai dafa masa ba amma da za a samo kara ɗari a sa wannan su kone a sa wannan su kone a sa wannan su kone sai ya dafa abincinsa ko ya dafa gurasarsa me yasa saboda an tara kara da yawa to haka kananan zunubai ma in ana tara su yau kana sane ga karami ga karami ga karami wata rana sai zama babba sai ya halakar da shi da haka sai ka ci manya sai ka ci kanana shi ta wani sai kalli zunuba sajiraha wa kabiraha za ka tuka ka da zunubi karami da babba wannan shine bin tsoron Allah ونعك ماش فوق أرض أو بصوت يحذر ما Ka zama كمان ما يتفيها wato kamar kai mutum ne wato kamar mai tafiya akan kasar da ta cika da kaya sai kaga zaka rinka tsaka nan ka tsallake nan kana kiyayewa haka ake so kiyaye dokar Allah sai sai la ta hasaran na sagira ta kada kare da kananan zunubai saboda inna tibala min al-hasa ai asalin dutse daga tsakuwa ta taru su taru sai ya zama katon dutse haka zunubin ma wannan zunubin na kan kana yi kanana kanana kana ganin ba manya kake yi ba wata rana kai zunubi ma manya to iya daga cikin abin da zai tabbatar da kai akan hanyar Allah shine ne tantar zunubi kananan su da manya abu na hudu abin da zai tabbatar da kai akan musulunci da imani shine ka koma wa littafin Allah alqur'ani mu koma wa littafin Allah ta hanyar karatunsa ta hanyar koyar da shi ta hanyar koyansa ta hanyar aiki da shi ta hanyar tadabbure shi karka yadda ka zama baka da alaka da Alƙur'ani ka zama kana da alaka da Alƙur'ani in Allah ya sa kana da cikin bayin Allah da ku kai kokari ka haddace shi amma in baka haddace shi ba ka zama daga cikin mutanen da ya zanto cewa suna karanta shi suna koyar da suna koyar da shi suna yin ta tadabburi da kansu suna aiki da shi wannan shi ne abin da ya kamata mu zama muna da alaka da Alƙur'ani. zai wahala ga wani a cikin ya kasa yin rubutun Hausa wanda ba su jin turanci a cikin mu za a ga ɗan kaɗan ne amma za a ga wajen karatun ƙur'ani kuma da mu zero ne kaga mutum zai da alaƙa da ƙur'ani. wata magana ce suke da daɗin ji sama da maganar Allah ta bara ko ta'ala wata magana ce za ka karanta ka ji ka ƙara nutsuwa ka ƙara jin daɗin rayuwa ka sama da littafin Allah amma za ka mutane da ba su da alaƙa da shi kuma bai damu ba bai da alaƙa da shi har ta kai ta kawai da za a tambaye mu yaron ka yana karatu eh yana karatu yana ɗaya biyu zariya da confidence za ka yana faɗa da ƙwarin gwiwa yana biyu ke yana UNILAB yana UNIMED amma wanda yake karatun ƙwar'ani shi ba a ba shi a cikin mai karatu bayan karatu na farko shine alƙwar'ani ka ta iya karatun ƙwar'ani abun kunya kana musulmi a ce ba wani bangare na ƙwar'ani da ko kana kalla za ka iya karantawa ko wannan abun kunya wannan tasgaro ne wannan kuma ci baya ne ya zan cewa ba ka da hali baka ka tsauna ka koya ba kuma da yawan mu manya daga cikin mutane da ina neman ina ake makarantar boko da yaki da jahili amma ba sa neman ina ake makarantar qur'ani da yaki da jahili ya yaje ya ki jahilcin boko kai ka dauka idan yaje in yaje lahira za a kai a ce mai kai me yasa baka karatun boko ba ba wanda zai ba wannan tambaya amma dole za a tambaye ka game da alqur'ani alakar ka da alqur'ani me alakar ka kai da littafin Allah kuma ina tabbatar ma ba wata magana da za a karanta ka ji ta da daɗin ji ka ji larabcinta ga garbado ne ka ji komai zaukin ka mai daɗi irin alƙur'ani da haka idan an haramta ma iya karatun ƙur'ani ko in ka haramta ka iya karatun ƙur'ani ka haramta wa kanka alkhairi mai yawa lalle duk wanda bai iya ba ya je ya koya wanda ya iya ya dage da karantawa ya dage da aiki da alƙur'ani wannan zai tabbatar da shi akan hanya ta gaskiya dan Allah madauki sarki ya faɗa ya ce qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq gaya musu wanda ya saukar da alqur'ani ne shine mala'ika jibril daga wajen ubangiji ya sauko da shi da gaskiya me yasa Allah ya saukar da alqur'ani kamar mun yi tambaya sai sai yusabbitan ladina amanu zai ya tabbatar da waɗanda suka yi imani akan hanyar gaskiya wa hudan sannan shi qur'ani shiriya ne wa bushra sannan labari ne mai daɗi ga suwa lil musulmi daga mutanen da ke musulmai to kaga kana san tabbata ka rubo da alqur'ani abu na biyar yan uwa shine kar mu aminta da talala Allah da kamun Allah mu rinka jin cewa so da yawa mutane in suna aikata zulmi sai sai wa inna Allah ghafurur rahim sun manta kuma shine shadidul iqad sun manta shine sari'ul hisab sun manta kuma shine azizun zuntiqan Allah yana kamu to abin da ake so shine ka bautata wa Allah dan kana sa rai da rahamarsa ka ki saba ma Allah dan kana tsoron azabarsa haka ake son mumini ya zauna haka ake son mumini ya zauna amma huwa qanitun ana allai yanzu wanda ya zama yana kankanin da kai cikin dare yana bautata wa ubangijinsa yana mai jin tsoronsa yana mai kwaɗayin abin da ke hannunsa zai gaji da wanda ba haka yake ba أمن هو قانت آناء الليل سالسا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه kaga ba za su taɓa zama daidai ba abin da ake so ka bauta ta wa Allah kana tare da rahmarsa ka ci saba mata kana jin tsoron azabarsa abu na shida da zai tabbatar da mu shine kullum mu rinka roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya shi ta zaka magabata na daga cikin addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah abu na bakwai taimakon addini da iliminmu da dukiyarmu da wayanmu da basiranmu da dukkan damar da muke ita iya jawo Allah ya tabbatar da kai akan gaskiya in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum abu na takwas shine komawa zuwa ga malamai na gaskiya matabbata a cikin ilimi masu tsoron Allah da masu kira zuwa ga hanyar Allah a hanyar gaskiya ibn qayyim yake cewa idan abubuwa tsoro ya tsananta a gare mu tunanin tunanin kai mana yawa ƙasa ce mana zafi to ba inda muke zuwa mu samu sauki sai gurin sa yana nufin shekul islam ibn taymiya yadda idan muka je magansa muka saurari kalamansa da bayanansa da wa'azinsa da iliminsa da ta zuciyar mutane sai ga abin ya kuma kirjin ya samu yalwa mun samu karfin imani mun samu yaƙini mun samu nutsuwa shi ta iya daga cikin asarar da za ka yi shi ne don cewa ba ka zama tare da malamai masana wanda za ka ringa abubuwan da za ka ringa sanyaya zuciyarka amma kullum kana jin kiɗa kullum kana sauraron yan tasha kullum kana tauraron wasu mutanen da in za su magana babu ni gani a ce dole ka samu magana abu na tara shi ne mu dage mu yi haƙuri ne wa Allah ɗaya mu yi haƙuri kada mu saba ma Allah ba wani alkhairi da za a ba mutum sama da Allah ya ba shi haƙuri da duniya abu na goma mu daina gani shugaba kai ya gani in an ce shugaba ya shafi shugaban kasa ya shafi gwamna ya shafi wato siyaman ya shafi sarki ya shafi hakimi ya shafi mai gari ya shafi mai gida a gidansa ya shafi shugaban makaranta jami'a ko sakandare ko wata shafi institution ko primary dole sai ka yi adalci abin da ke samu zalunta waɗanda suke ƙarƙashin mu muke yi mu kuma sai wanda suke sama mu wasu zalunci to lalle mu daina zalimi saboda Allah ya ce wani yudillu Allahu zalimin Allah yana kadar da mutanen da ke azzalimai ne abu na sha daya na karshe a cikin wannan huduba ba dan iyakar su kenan ba shine yawan ambaton Allah ka zama kullun kana zikiri kullun kana ambaton Allah za ka fi gida zikiri ka fita zikiri duk wani guri da Annabi sallallahu yake ambaton Allah ka zama kana yi duk wani zikiri da Annabi yake ya zama kana yi ka ji hake da karatun Qur'ani da zikiri ake samun nutsuwa a tabbata akan gaskiya alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatun su suna nutsuwa ne da ambatan Allah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub mu'minin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah kamar rayayye ne da batali kana tafiya za ka yi zikiri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kana tafiya kana kwance kana zaune alladina yadhkuruna Allah wa ala wannan yasa Allah ya umarce mu da yin zikiri da yawa yadda ya ku da kwai imani ko ambaci Allah ambato mai yawa kun tasbihi a gare shi da maraice lalle in muna neman tabbata akan hanyar gaskiya shine mu dage da yin zikiri mu dage da ambatan Allah inda karatun alqur'ani da kalimatu shahada da hailala da haukala da jimma abin da yake tabbata daga annabi sallama ya zanto mun riko da shi wajen yin zikiri wannan zai taimaka mana mu tabbata akan gaskiya muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da musulunci muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya tabbatar da mu a cikin rayuwar mu har zuwa ƙarshen rayuwar mu har zuwa aljanna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واهد عوده الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فاجعل أثبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Thank ¿eh? you.